alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga ubangijinmu subhanahu azza wa jal maƙaginmu mahalicinmu subhanahu wa ta'ala tsira da amincin allah su ƙara tabbata ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ibadallah abinda wannan hudu ba ta ƙunsa cikin ƙanin lokaci ba tare da na tsawaita mana ba halin da al'umma muke ciki al'amari ne ka shamsu wa duhaha babu wanda zai musa al'umma baki ɗaya duk duniya ana cikin tashin hankali ana cikin firgici ana cikin tsoro saboda zukata sun wofantu ga Allah Allah sai ya cika ta da firgita da tsoro wanda ba a taɓa samun bala'in da ya karaɗe duniya a cikin ƙanƙanin lokaci ya irin wannan lokaci ba wa in kana an samu a da can to mu dai ba za mu iya ba da labarin shi ba saboda haka ya jama'at alkhair mutane ana cikin ɗimuwa ana cikin fagauniya ana cikin ɗirkaniya abinda kullum wannan mimbari ke ƙoƙari ya nusantar da al'umma shine kada mu zama daga cikin ɗimammu kada mu zamanto daga cikin firgitattu kada mu zamanto daga cikin waɗanda suke cikin halin ƙaƙani kayi domin rabbus samawati wal ardi shine maulana domin ma'aikin Allah annabi Muhammad wanda aka aiko shi rahmatan lil'alamin alamin shine ka'iduna. shine jagoranmu shine abin koyinmu saboda haka idan wasu al'umma suka shiga cikin firgici da tashin hankali ala inna auliya allahi la khawfun alaihim walahum ya yahzanun ubangiji subhanahu azza jalla yana cewa ka gaya musu a ra'aitakum in atakum azabullah in azabar Allah ta zo muku au tatkumu sa'a to yanzu azabar Allah ce ta zo mana tashin alƙiyama da sauranta yanzu azabar Allah ne ya sauko mana azabar coronavirus wannan ɗan ƙanƙanin halitta la yura bi a'yunin nas ba a iya ganin shi da idona da idanka ba za ka iya ganin shi ba sai ka ninka ganinka sau ɗari hudu zuwa biyar sannan za ka iya ganin ƙwayar komayyar coronavirus lakin saboda jundun ne min junudin rahman jundun ne runduna ne daga rundunar Allah wa ma ya alamu Rabbi rabbika illahu ina wayanda suke karyata Allah don ba su gan shi ba virus ta nuna musu abinda baka gani ba zai iya hana ka bacci zai iya hana ka bacci zai iya hana ka rayuwa zai iya hana ka walwala zai iya hana ka kasuwanci zai iya hana ka je ka dawo zai iya hana ka dukkanin abin da kake zato ba za ka bari ba za ka bari an bakarta abin wannan azabullahi ne daga Allah shi yasa duniya ta cika da tumbatsa da kafircewa Allah da yi wa Allah tsageranci shi yasa Allah ta'ala ya fara da akabira mujrimiha ya fara da manyan ƙasashe mala'ul qaum wa'anda su suka fara tsokano Allah akwai ƙasar da ta buga ƙirji ta ce duk ƙasar da take neman taimako mu taimaka mata saboda an doka mu da talauci sai in ta halasta auren namiji da namiji sai ta halasta auren mace da mace sannan za mu taimaka mata a cikin wayannan ƙasashe akwai da suka buga ƙirji suka halasta karuwanci karuwanci sana'a ne duk wanda ya ga cewa zai iya yi ya yi ya samu kudinsa akwai waɗanda suka bugi kirji suka nuna cewa babu wani batun cewa wai waɗannan kalmomi a tsakankanin halittun bil'adama akwai ɗan uwa akwai uba akwai goggo akwai ya pendo akwai ƙani akwai ya babu ya na iya auren ƙaninta uba na iya ƙauren yassa a cikin wa'annan ƙasashe a cikin wa'annan ƙasashe akwai wa'anda suka halasta zina a tsakankanin al'umma kamar shan ruwa ne idan kana jin ishi me na ɓoyewa ka sha ruwanka saboda haka public sex kana airport za ka iya saduwa da duk matar da ka ga dama kishi ne yunwa ce kawar da yunwarka a cikin wa'annan ƙasashe akwai wa'anda suka halasta kana iya ko in ce tana iya auren kare yana iya auren karya kai akwai wanda ya auri doki dokanya ya aure ta kuma aka yi biki banda wacce ta auri kare aka yi biki aka sa wa karen kayan amarya saboda tsabagen ƙeƙashewa zuciya da rena Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko musu da azabullah coronavirus yanzu suka rena kansu coronavirus ta kore su gabar mashayansu coronavirus ta kore su ga barin matattaran wasanninsu coronavirus ta fatattake su ga barin halartar kasuwanninsu coronavirus ta fatattake su ga barin halartar dukkanin tarukan da suke aikatawa a cikin rayuwa ta su ta musu zama a gida ta lazimta musu kauracewa shan giya ta lazimta musu kauracewa malahi ta kaurace musu dukkanin wa'annan alfasha da suka halatta a yanzu babu su babu su ba dan Allah ba sai dan ƙarfin Allah dan wato salin ikon Allah da ayar Allah dama Allah ya ce za mu aiko musu da ayar mu dukkaninsu wuyayyakinsu sai sun kuya sun a gaban wannan ayar ya jama'a alkhair saboda lokaci ba ma so mu tsawaita muku yadda za mu zama daban da su domin mu muna tsoron Allah a tsakaninmu sai mun yi aure in ban da fanɗararrun cikinmu ba ma cin dukiyar haramun a tsakankaninmu in ban da fanɗararrun cikinmu idan wannan yanayi ya zo yaya ake samun kai Allah ce bal iyahu ta du'una Allah nan da kuka funtsirewa shi za ku roƙe shi shi za ku roƙe shi fayakshifu ya yaye ma ta du'una ilai ya yaye muku bala'in da kuke ciki in sha'a in ya ga dama watan sauna ma tushrikun duk wannan shegantaka duk wannan shirka duk wannan raina Allah da kuke wallahi tuni za ku manta da shi Allah ta'ala ya faɗa a wata ayar ya rasulallah mun aiko ka kafin wasu al'ummomi mun bala'ance su da musibu mun bala'ance su da bala'i domin me domin su kaskantar da kai domin su koma ga Allah domin su yi ruju'i ga Allah domin su tuba su miƙa kai ga Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a inda nake jin mana tsoro ina ma a lokacin da coronavirus ta zo muke jin labarinta kada allah ya samu ganta har yanzu ya jama'a talkhair labarin coronavirus muke ji kada allah ya samu ganta kada allah ya kawo mana ita allah ka kare mu gabarin wannan musiba allah kada ka nuna mata hanyar inda muke gaba ke daya a duk inda al'umman annabi suke Allah ya ce lokacin da wannan bala'i ya zo musu ina ma ina ma tadarra'u sun ƙanƙan da kai sun koma ga Allah sun tuba sun yadda suna saɓo sun yadda ba sa mutunta Allah sun yadda ba sa mutunta addinin Allah sun yadda ba sa mutunta annabin Allah ina ma haka suka yi amma ina kasat kulubuhum zukatansu ta bushe ta kekeshe suka ci gaba da ɗirkaniyarsu da fagauniyarsu a cikin wato misalin abin da ba shi ne zai kawo musu wannan al'amari ba. ƙasar italiya wanda a yanzu ita ce ƙasa ta farko a bala'in wannan balahira a bala'in wannan balahira ta kai ga shugabansu ya ce duk abin da za mu iya mun yi ba za mu iya yin wani abu bayan wannan mun bar wa rabbu sama mun bar wa ubangijin sama mun bar wa ubangijin sama sai gashi musulmi sun fito suna sallah suna yin kunuti suna ɗanɗan da kai ga Allah sai ga har waɗanda ba musulmin ba sun shiga cikin sallar suna yin ruku'i ba su iya ba suna yin sujada ba su iya ba amma sun yadda allah musulmi allah rabbu sama shine yakshifu su wa ya'ti bil ghufran ya nukutar ƙarshe da nake so na ambata wanda yake mu'afa kamar mu kenan wannan bala'i har yanzu labarinta muke ji amma coronavirus is real haƙiƙa ce makwabtanmu muna jin labarin abin da ke gudana ƙasar italiya yanzu na baku labari sai da ta kai ga cewa ɗaya daga cikin ministocinta tana cewa duk wanda ya kamu da wannan ciwo in dai he is above 60 years don't waste your time trying to save him ka ku ɓata lokacinku wanda yake shekara 60 ku ƙaile shi kawai ya tafi na gani da idona a cikin kafshin da ake aikowa ka san yadda tifan yashi tifan dutse yake zubar da dutse ta baya haka ake zubar da gawawwaki kuma ƙona su ake ƙona su ake Allah ka kare mu daga hizzi duniya wal akhirah saboda haka ya jama'a alkhair an ce mu tuba mu koma wa Allah ni ina ganin har yanzu ban kama hanya ba wanda yake mu'afa mu ya kamata yanzu mu fi kowa jin tsoron wannan bala'i domin su ma kafin su kamu da wannan ciwo sun kasance masu lafiya kamar mutum ta gariya mu ya kamata mu ƙara firgita sama da yadda su suke cikin wannan bala'i amma muna da inda za mu je saboda muna da Allah muna da rabbul izza muna da mujibul mutar muna da sami'ud du'a muna da maulal mu'minin mu koma wa Allah komawar mu ga Allah ya jama'atul khair inda nake so na tsaya wallahi wannan musiba da wannan bala'i tana tafi Allah ya kare ba ƙaramar hikima ba ce ba ta Allah wanda ya kamata mu dube shi da idan izina yadda ya kamata mu daina ruɗawa da kawunanmu muna cewa ciwon manyan ƙasashe ne la' mu daina ruɗuwa da kawunan mu muna cewa ciwon manyan mutane ne la mu daina ruɗuwa da kawunanmu cewa afirka ce disease no go kill them ba haka ba ne ba idan muka yi haka ba mu ɗauki ayan ba ba mu ɗauki darasin ba wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa illa tahwifa saboda haka ya jama'a alkhair idan da gaske muke tubanmu mu canja salo mu canja salo Allah ya ba mu bayani a kistar mutanen annabi Yunus Allah ya ba mu bayani a kistar mutanen annabi Yunus Ubangiji ya ce فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله يا بعد مثال ده متعلن النبي يونس تومو الأمم المسلمين المسلمي ينزموا نبكي وانا مثالي مو وانا مثالي ya jama'atal khair ba wai mu mai da kawai cewa tubanmu shine a ce a tuba ni na ce a tuba wancin ya ce a tuba shikenan muna ta jefa kalmomin suna yin sama suna ƙasa ni ina cewa ku ko kuna cewa mu to waye yi yanzu kun ga yadda aka canja za mu shigo masallaci sai da aka zuba mana wani abu a hannu ana tafiya an sanya kamama gaisuwa an mai da shi ta bayan hannu wasu ma da kafa suke an daina fita kasuwa duka saboda me saboda shirin gudun kada kada kada a yi awon gaba ko a yi a taho mu gama da virus coronavirus wannan kwayar komayyar kuke wa wannan shirin ina wanda ya aiko da wannan kwayar komayya mun yi sulhu da shi domin ya ɗauke mana shi ya turo ta me muka shirya cewa ya gane mun tuba mun daina mun yi dan ba ƙara me muka shirya yanzu a cikinmu waye je ya sake ya sayi calbi mai dubu domin ya zauna ya ta zikiri waye je ya sake ice ya je ya sayi ƙur'ani saboda ya dinga sauka a cikinmu na nake tambaya ya jama'atal khair kada mu zama kamar dabbobi dabbobi su ne za a kama yar uwarsu a yanka suna gani suna ci gaba da ciyawarsu babu abin da ya dame su domin abin bai zo kansu ba bal muna so mu zama na fi tauba misali zan baku idan ramadanu ya zo dare lailatul qadari ya zo yaya ake yi muna nisata gabarin kwanciya muna yin azumi muna yawaita karatun alkur'ani saboda me saboda mu samu rahamar Allah dole tuban mu sai mun yi shi a aikace ya jama'a talhain sai mun nuna wa Allah da gaske tuba muke mun daina cin haram mun daina aikace aikacen da ya hana mun rufe baki mun rufe bakin mu barin ƙarya mun hana gaisuwa mun daina taba haramun mun daina fita waje mun daina zuwa inda aka haramta ya jama'a talkhairi labari ya zo mana ba an ce kowa ya zauna a gida ba wasu shaidanan sun samu dama kenan anan suke shan taba anan suke shan giya anan suke shan shisha anan kuma suke badalarsu saboda an ce a zauna a gida kada a fita an yi tadarru'i kenan an koma wa Allah ba a koma wa Allah ba Karshen abin da nake so na tsaya mutanen annabi yunus ya kira al'ummarsa su ba da gaskiya da shi suka ƙi ya roƙi Allah ka saukan musu da azaba Allah ya ce na amsa zan saukan musu da azaba annabi yunus ya samu al'ummarsa ya ce ya jama'a kun ƙi jin abin da na gaya muku ku saurari cikin kwanaki ƙalilan azaba za ta sauko muku sannan ya yi tafiyarsa kwanakin suka zo sai suka ga alamar azaba ta fara din karo musu sai aka samu mahankaltan cikinsu suka ce ina wannan mutumin da yake kiran mu zuwa ga aikin kirki mu nemo shi wannan magana sashe gaskiya ce aka nemi annabi yunus aka rasa aka samu masu hankulansu masu tunaninsu suka fito aka ce a fito da ƙwansu da ƙwarƙwatansu matansu da mazansu dabbobinsu da bayinsu da ‘ya'yayensu kai da duk abin da suka mallaka suka dinga zubar da hawaye suka dinga kuka suka canja kayayyaki suka sanya wato kaya na ƙasƙanci suka ƙasƙantar da kansu suka fita waje fanganalin guri suna zubar da hawaye suna cewa ya Allah ya muhi ya muhi al-mumit irfa anna al-azab malam suka gigice suka cika gari da kuka da tuba da koma wa Allah Allah ya ce da muka ga da gaske suke faka shafna hum khizyal hayati dunya muka yaye musu amma yanzu sai in ga cewa tuban namu ne sai dai muna zaune muna kallon shasha sai dai muna zaune muna rike da wato misalin tablet ko muna rike da handset wacce ƙasa ce tafi yawa me aka ce ne suwaye suka mutu suwaye suka kamu suwaye suka warke wannan shine tuban namu me yan jarida suka ce ai shugaban ƙasa ma kaza ministan wane kaza wannan shine tuban namu mu koma wa Allah wallahi sai mun yi da gaske mun yi sa'a yanzu yau muna juma'a akwai sa'atul ijaba in aka tashi an ce ko ma'aikata an ba su wato misalin dama su zauna a gidansu tattara iyalanka ku zauna ku yi nadama kai nadama kan abin da kake aikatawa nai nadama kan abin da nake aikatawa mu tsoraci zaman kabari mu tsoraci Allah coronavirus kawai aka kawo ba a zo iza sama'un fatarat ba ba a zo iza shamsu kuwirat ba ba a zo wa idan nujumun kadarat ba ba a zo idan dukkatil arku dakkan dakka ba ba a zo idan zulzilatil arku zilzalaha ba duka ba a zo ba ka duba yadda duniya gaba ɗayanta ta koma wa Allah gaba ɗayanta yanzu a duniya ka ɗin cuyin inda suke wannan takama da komai babu shan giya ɗazu nake ganin ministan rafiya na wannan ƙasa ya ce coronavirus za a iya samunsa ta hanyar sexuality saboda haka ga yanzu zancen zinama ta tashi duk wanda yake son coronavirus ta koro shi ya je ya yi zina zai bari ko ba don Allah ba saboda haka ya jima a talhair muna cikin watan sha'ban watan alkhair mu koma wa Allah mu yi nadama mu yi istighfari mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita addu'a mu yawaita sadaka shine kadai zai fitar da mu daga wannan bala'i wallahi azim Allah ne kadai yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu fusu, amma idan ba haka ba babu bambanci da mu da su saboda su ba su da wannan gatan ba su da wannan gatan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة أكثروا من الصلاة والتسليم على حبيبكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله